duka ya karanta ko wani abu daga cikinta ko mafarkin wani ne ke karatun lallai zai kira mutane zuwa shirya da hanya ta gaskiya sannan za a ba shi lada adadin dukkan harfan wata adadin harfan ta za a ba shi lada sannan zai zama mai aikata ayyuka na kwarai domin Allah a cikin sirri da bayani Allah shi ke da sani. Soyan annabi shakamalan awwal masanin fasarar mafarki mai